goma sha shida ga watan Oktoba Assalamu alaikum barka da warhaka. Shirin yau da gobe ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25 da 22 da goma sha shida. Da kuma ta intanet a dandalin voa.com da hausa.com masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Da Halima Jumrau. Galibi ranar Juma'a shirin yau da gobe na mai da hankali ne akan al'adu da nishadi. Amma yau ganin cece ce da cacar bakin da ake yi akan rashin saka matasa a gwamnatin Najeriya, za mu duba wai shin waye matashi, ko yaya addinin Krista ke kallon waye matashi? Mutum wanda ya kai shekara arba'in hamsin, ya kai shekara hamsin, to ba za kowane ma sashi ba za a zashi a matashi, ana magana matasa ba. A addinin Islam fa waye matashi? Babu wani kayyade shekaru a ce shekaru da iya cikar hankalin mutum kuma da iya alamu na balaga da ake lissafi da su a musulunci da su ne za a ɗauka. Karin maganar mu na yau shi ma akan wannan batu ne na matasa. Za ku ji Malam Aminu Mai Dawa da fassarar ma'anar karin maganar da ke cewa ciyar da kadangaru baya hana Allah ya yi wa bawan shi hisabi. Sannan za mu buɗe layi ku kira mu kai tsaye mu tattauna ku gaya mana waye matashi a ta ku fahimta. Ku biyo mu duk a cikin shirin yau da gobe. Reverend Iliya Gata Malumfashi ya yi mana bayani akan waye matashi a addinin Krista. Wanda ya kai shekara talatin to ya shiga tsofaffi kenan. To kusa ga yadda abin da ya faru shine bayanin sai ya zama rabi da rabi ne saboda yadda waɗannan suka ɗauka ba haka waɗancan suka ɗauka ba yadda wannan ke gani ba shi haka wancan ke gani ba. Sai dai abu ɗaya akan zo a gaba daya idan abin ya kai inda ya kai kamar misalin mutum wanda ya kai shekara arba'in hamsin ya kai shekara hamsin to ba za kowane ma ba za a aza shi a matashi ana magana matasa ba wanda ya kai shekara hamsin sattin yaro da ya zai zimbar mutum misalin shekara goma ya zama mutum to shi kenan zai ci gaba haka to wani a wani wuri waɗansu za su kaga har sun kai shekara hamsin suna nan yara ne ƙanana ne sannan kuma ba jiki ta girma to sannan kuma ba ba su da wani abin da ake ce shi ɗa'a wanda ya kamata yaro ya yi kin ga kai misali wurin faɗi miki misalin kamar hausawa akwai wani abu wata rayuwa wadda take ta matasa kuma ta dattijai sannan da ta tsofaffi kaga an kasa mutane kashi kamar kashi uku akwai matasa akwai dattijai akwai tsofaffi to akwai wata rayuwa wadda ta matasa ce ba ta dattijai ba ce akwai wata wannan rayuwa ta dattijai ce ba ta tsofaffi ba to rayuwar tsofaffi dai ita ce iyaka sun gani mu a nan namu ɗin akwai waɗansu mutane waɗanda 'yan kasuwa ne masu nema ne to waɗansu tun daga yaran suna ƙanana na tuna lokacin muna jeff akwai waɗanda muke tare da su uh, masu 'yan kasuwa ne masu nema ne to yaran su ma da suka girma tun yaran suna da shekara goma su ma suka fara neman na kansu to waɗansu yanzu a da babban gida za ka samu mutumin har ya aure har ma ya kai ga haihuwa amma yana ƙarƙashin masu gida karkashin iko masu gida to abin ya danganta ga irin mutanen da aka samu irin rayuwarsu wasu a nan yanzu haka ina gaya miki waɗanda na sani akwai waɗanda suna nan eh, yara ne ƙanana kamar shekara ta goma sha biyar goma har san su nemi na kansu har san su samu na kansu to waɗansu kuma za ka samu har an kai ga manyantaka amma ana ƙarƙashin kuma ikon iyaye to abin ya danganta ga irin yadda aka samu irin wurin irin halin da mutanen su halin mutanen ba kan zama iri ɗaya ba ta ga wancan unguwa da tata al'ada ko ko jama'a da nasu yadda suke tafi da al'amuran su wancan kuma da yadda suke tafi da su kin ga kamar a wasu ƙasashe kamar wanda aka ci gaba idan yaro yake shekara goma sha takwas wai ya zama mutumin kansa kuma ya zama abin nan to mu a yaro ina ce shekara takwas ko yaro ko yarinya shekara takwas to sannan ma suka san ai musu tsari na mutunci wanda za su san ya kamata da yin ya kamata. To addinin islamu kuma waye matashi? Malam Lawali Alijibo ya mana bayani. To a uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Eh, a addinin musulunci Eh, ba yana lissafi da shekara kaza zuwa shekara kaza ba eh, yana lissafi ne da eh, alamu na balaga na namiji kenan idan dai an ga wannan alamun kenan mutum ya shiga hankalin shi kamar da Allah yake cewa leta ma hatta iza balagun nika fa in anastu minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum kamar yace jarabi marayu in sun isa arme to in kuka ga alamun shiryuwa cewa sun balaga to kuma da musu kuɗin yana kun gani kamar wannan eh, in muka ɗauki wannan ayar bai kayyade ba cewa in suka yi shekara kaza ku ba kuɗin su kenan wannan ke nuna cewa ba da shekaru ba ake lissafi na biyu akwai malamai na fiƙi sun iktisari wasu da cewa eh, mafi yawan balagan namiji yana fara ne daga shekara sha bakwai zuwa sha takwas amma cikar iyakar namiji a ce ya kai karfi shi malamai sun bayani har iya kaiwa shekara arba'in tunda Allah ya ce wannan ma balaga shiddahu nahu hukuman wa ilma cewa lokacin da ya cika karfin shi ya zama eh, matashi kenan muka ba shi annartaka muka ba shi ilimi eh, kenan ana nihin wannan cikar girma kenan shekara arba'in don haka ne mafi yawan annabawa duka an ba an sabko musu da wahayi ne suna yan shekara arba'in kenan shine cikan mallakar mutum hankalin shi cikan zaman cewa ya zama mutum kamili mata su daga shedar balagar su ne ake ganewa cewa wannan ta cika mace saboda za ka samu wata shekara sha shida ta yi yan shekara sha takwas ɗin cikar hankali da mallakar hankalinta da sanin ya kamata kenan su ma ba a kayyade musu ba shekaru inda za ka samu wanda ba ta kai ba ma shekara sha biyar za ta iya aihuwa za a iya mata arne ta zamana a gidanta kuma za ka samu cewa wata kuma wanda ta wuce haka na maganin raunin hankalinta da rishin cikar balagarta ba a iya mata arni tun da an san in ta ma ba ta zamana ba kenan duka dai babu ƙayyadewa na cewa eh, wannan shekara mutum ya kai shekara kaza ne ya balaga duka alamu malamai sun yi ƙoƙari sun da ganin cewa su zazzana alamu da yawa wanda yake nuna cewa mace ta balaga kamar malamai sun ka gani cewa mace ta fara ganin jinin haida wannan ana iya ɗaukan mace ce ta balaga macen da ta fara maholiki ita ma ana ɗaukan ta cewa ta balaga kenan babu wani ƙayyade shekaru a ce shekaru da iya cikar hankalin mutum kuma da iya alamu na balaga da ake lissafi da su a musulunci da su ne za a ɗauka. Yanzu kuma ga Malam Aminu Mai Dawa da karin maganar mu ta yau. ciyar da ƙadangaru baya hana Allah ya yi wa bawansa hisabi. Karin magana. Ciyar da ƙadangaru baya hana Allah ya yi wa bawansa hisabi. Ma'ana matasa don kun zaɓi gwamnati kun zo kun ba da gudunmawa ba zai hana shugaban ƙasar nan ba idan ba ku cancanta bai rufe idan su ya bi dattawa ya musu abin da ƙasar za ta amfana yanzu ba wa ministocin mukami da aka yi da appointment da aka ba su ai su sun kai ne yadda za a ba su mukamin kuma idan duk wanda kika duba kika ga Buhari yayi appointment ɗinsa as a minister kin gane ko kina mai tabbatarwa da cewa zai iya fitar da shi ya su kunya daga cikin wannan abin da ake bayarwa kuma wai zama karuwa baya hana mace shiga aljanna ma'ana wajen da kenan aka zo ake rigimar tantance ɗaya daga cikin wanda suke ganin cewa shi ma matashi ne Rosemary Ameti a cikin waɗannan kunshi na kwamishinoni a na ministoci da za a bayar. Kin ga har yau shi ba a tantance shi ba ana ta saka rana kuma an tabbatar da cewa idan an zo screening din nan shi ma zai wuce saboda nomination din da shugaban kasa yi ya yi a daidai. Saboda haka mu matasa na Afirka masalan na Najeriya an riga an dasa mana wasu aƙidu na tima zaune ba ka da sana'a ba ka da komai sai mutum ya zo ya kunso yan kuɗinsa dubu goma ko dubu ɗari sai ya zo ya baka kai kuma a wannan lokacin sai ka mai da shi waliyi ruwa da iska baka san shi ba ma sai ka yi ƙoƙari ka wanke shi saboda me saboda ya baka duk cutar da za a yi wa al'umma kai babu ruwanka da kai kana samuwa sai ranar da ta ɓaci sannan ka ga cutar kai ma abin da kake nan bai kashe maka kishirwarka ba wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya faru tun da aka fara siyasa a najeriya daga 98 zuwa yanzu to yanzu ne aka yi zubin gwamnatin da za ta ciyar da ƙasa gaba al'umma za su amfana wannan rakin da matasa suke yi barin baki misali inda suka amfana ai janar muhammadu buhari a wannan ministry din nomination din da ya bayar ya tura wa majalisar dattijai tun da ake siyasa a najeriya ba a taɓa samun mutumin da ya tura da mutanen aka yi musu screening ko a ce sun daidaita za a zo a wuce babu adawa ba sai wannan karan saboda duk ministan da za zaki ga Buhari yayi nominatin ya fitta a nan idan kika dube shi a shiyyarsa za ki ga mutum ne jajirtacce yanzu misali ɗauki jihar Kano akwai General Dambazau ku duba da ya zo maganganun da ya zo ya bada duba maganganun da ya yi me ya gaya a majalisa ai daga nan ya isa amma da akwai waɗanda da aka zo gurin ma daddage su aka yi aka kyale amma yanzu wannan duk wanda aka zo gaba ɗaya ka kalli fuska ka kalli shi yasa ka san zai fitar da ƙasar ka kunya zai kuma fitar da jiha ka kunya kuma zai dasa maka abin da bayan kama daga banka za ta amfana to abin da wa'ansu mutane ne suke amfani da siyasa suke tunzuro matasa wai ba a ba su mukami ba yanzu misali a baya ai an ɗauko mukami an ba wa minista kwaya ɗaya shi kaɗai ministan da aka ba shi mukamin yana mallaki dala biliyan sittin shi kadai wanda Najeriya tana da mutum miliyan ɗari da hamsin kuma wannan abin da ya same shi me zai yi da shi shi ya saɗin nan da wannan kuɗin da ya mallaka ya ce zai kashe musu menene abin da zai bada mamaki zai bada wahala ba za a gani ba amma shi ya tana cikin matsala ya je ya sai gida a kasashen waje ya ɗauki kuɗi ya buɗe akawun a kasashen waje su kansu waɗannan turawan yammacin duniya suna ganin Najeriya har yanzu da ƙarfin arziki ya aka yi ma bata talauce ba. To irin wannan abin da yake faruwa shine abin da yake tunzuro matasa 'yan siyasa to ina so ne amfani da wannan damar in kara jan hankalin matasa su waye da ma'ana idan an ce matasa ba fa an ce build youth build nation ka gina matasa ka gina ƙasa kaga build nation build youth amma ka gina su ne su karantu su san abin da yake kafin su zo ka ba su labalin ɗinsu amma a yanzu a cikin da Najeriya take ciki yanzu misali idan muka koma baya kaɗan Jonathan dube shi yanke zai bai girman ba amma da aka bashi Najeriya ta masa girma ya rasa ya zai duk wanda ya zo ka mai shawara sai ga ita ce a lokacin sai rata ba haka Najeriya ta ringa tangal-tangal cin hanci da birabin da sauransu da abu abubuwa duk da ake taro a duniya da suka fuskanci cewa Najeriya a ah, Allah ya saka Condoleezza Rice alheri sai da ta yi analysis a jarida lokacin Jonathan ya karbi yar aduwa ta ce to the next election fa Najeriya Jonathan ba zai iya ba sai aka yi sauri aka rufe magana kun san da yake sun turawa ba koyi koyi sai suka faɗa amma saboda 'yan najeriya waɗanda suna gindin ah, gwamnatin suna so su birma ta su amfana da dukiyoyi na ƙasa a ga su ba su damu ba sai suka ce eh zai iya kuma suka zo aka ba su suka ringa ɗiban kuɗaɗe aka ringa ɗiban mai jirage ki ga a ah, to inda mai hankali mai shi ba da ya kai mai yanzu kamar Buhari yaya yana ya naɗa ka minista za ka sai jirgi ba tare da yawunsa ba kalli fa abin kunya minista ce guda fa ta zo ta yi abin da ba daidai ba a Najeriya kuma wai har hukumar kula da cin hanci da rashawa EFCC har ta ban matan nan ta shiga jirgi ta fita sai kasar Ingila ce ta kama matan nan ta ce ta zalunci al'umma. Sannan abu na biyu da za ki kara lura a dai mulkin matasan a lokacin Jonathan aka sake zuwa aka samu gwamnan nan da ya mutu lami ah, wannan eh, da ya mutu kwanan nan ki gafa abin da ya ya ɗebi kuɗi na fitan hankali sai ingila ta ɗaure shi ana ƙoƙarin ma a mai da shi a kan wata tuhuma tuhuma da aka masa kwanan ya ƙare to irin wannan abin da aka yi me ya amfana wa mu saboda haka wannan abin da buhari ya yi yadda ya ɗauko wannan dabarun da zai ciyar da ƙasar nan gaba ya yi daidai da yadda za ka ce ciyar da kadangaru baya hana Allah yi wa bawan bawansa sabi dan ka zaɓi Buhari kana matashi bai baka mukami kan ba zai hana ƙasar ka ta ci gaba ba zai hana yi maka aikin da za ka amfana ba. Karin magana. To matasa, ina watan kun ji bayanin da rabaran Iliya gata malumfashi ya mana kuma kun ji wanda malam lawali ya mana sannan kuma ga karin magana mu. Gaskiya. Amma kayan mu <clears throat> wato kayan mu bude kayan mu bude layi ku fara kira kuma ku gaya mana abin wato a taku fahimta waye matashi. Jamila zan so mu ji bayani daga gare ki ganin cewa ke a nan Amurka kika girma. Mm. Kamar waye matashi me matashi nan gaskiya matashi a nan kin gani ana amfani da hankali ne da kuma shekarun amma za a fara ne kamar na tuna ina karama ina kamar a makarantar primary school kenan ko tun ina sha ɗaya haka ina da aiki aiki na kuwa shine in taho da makwabtanmu suna da ƙananan yara ba sa son su bar yaran su zo gida reno kenan ko mm. to tun ina sha ɗaya na fara aikin reno a wannan lokacin na koyi menene ma ka yi aiki a biyaka. bayan na je secondary school kuma na fara aiki shi ma a nan saboda wai idan zan shiga a gaba da secondary in samu na taimaka wa iyayena ba wai duk nauyin ya koma a kansu ba to a wannan lokacin a wannan lokacin shekarar ki nawa har kike tunanin ki taimaka wa iyayenki sha biyar eh. amma kinga tsarin kasar nan ya riga ya ce kuma ba za ka iya aiki ba wanda za ka bar gida har su rika biyan kamar aiki a gidan abinci haka sai ka kai sha shida to yanda shi gwamnatin kasar nan ya tsara da akwai ka'idar shekarun da matashi ya kamata a rika dan bashi a hankali a hankali lokaci da dama domin ya san ya mallaki hankalin shi in shekarun su ya kai ga takwas in sun gama makarantar secondary school sun ce sun zama manyan mutane a wannan lokacin hukuma za ta iya kama su idan sun yi laifi amma idan suna ƙasa da sha takwas gani suke hankalin su bai kai ba sannan ka mm. je gaba da secondary duk wannan lokacin ana baka dama ne domin ka mallaki hankalinka to idan har baka nuna ba ta kana shekara takwas ko ashirin da biyu ko ashirin da hudu baka ma san menene ina ka dosa ba baka da aikin da za ka yi baka taɓa yin aiki baka taɓa zuwa eh, ka kira wani shugaba ba ta yaya za ka ce za ka samu aikin gwamnati har kuma kai ka san me warware matsala har ka fara aiki ka samu matsala ka san ina za ka kai kukan ka ya za ka yi tunanin ka warware matsala sannan kuma kana son ka wai ka warware matsalar al'umma fa ga baki daya ba ta cikin gidanka ba kawai ai dole da saki ya kamata a fahimci mm, menene matashi amma zaki ga kamar yanzu a kasashen mu zaki ga mutum ya ma wuce saboda kamar yadda aka yi eh, malam lawali bayani hankali mm. kamar ni ina da ra'ayin a yi aiki da hankali ba da shekaru ba mm. saboda za ki ga mutum ya shekarun amma ba hankalin ni da ina goyon bayan hankali saboda kin ga yanzu kamar yadda kika bayani a nan tun shekara goma sha ɗaya kika fara aiki kaɗan kaɗan sha biyar sha shida sha takwas gaskiya amma yanzu zaki ga a kasashen mu ki ga mutum shekara arba'in da biyar hamsin da iyali amma yana gida bai ma taba aiki ba yana ma gida bai ma san me hita ne ma ba za ka ga dan kwanan shinkafa zai zo uwar shi ta bashi baban shi zai dan bashi to gaskiya amma yana son a bashi local government chairman to kin gani gaskiya akwai matsala amma saurare muna yanzu za mu buɗe layi ku fara kiran mu mu ji ta ku fahimta wato a ta ku fahimta waye matashi da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To ga dukkan alamu ga kiranmu na horko daga Adamawa. Salamu alaikum wake magana. Eh, Abdurrahman Ibrahim daga jihar Adamawa. To Abdurrahman Ibrahim a taka fahimta waye matashi. a ni dai matashi ne. To, shekarar ka nawa? <laughs> Ina da shekara ashirin da tara. Ashirin da tara. Eh, to shine na ce a taka fahimta waye matashi kamar waye isa kamar a ce za a ɗauki matashi a bashi wani mukami na gwamnati ko a zaɓe ka a zaɓe shugaban wata ƙaramar hukuma haka kamar kana ganin daga wani shekara za a ce eh matashi eh, ne. Za a iya ɗauka daga ashirin da biyar zuwa ko kina ganin ba zai yi ba. A'a ai kai nake tambaya kai amsan nake nema daga gare ki yanzu a ganin ka dan shekara 25 za a iya a bashi mukamin gwamna ko eh, ko karamar eh, hukuma kuma ya rike sosai ya aiki yadda ya kamata. Ok a a samu dai 40 daidai. To kuma kaga a wani wuri an ce 40 ai arba'in kuma eh. an tsoha sosai. Arba'in an tsoha sosai. <laughs> to a ɗan talatin fa talatin kam talatin ko talatin zai yi To mun gode sosai <laughs> muna godiya eh. sosai Mala Abdurrahman mun gode sosai kuma ga wani kira daga Adamawa salamu alaikum. Ana alaikum salam. Ina wuni wa ke magana? Idi zarara ne daga Kuncika. Idi. Kuncika logaman Adamawa Najeriya. Idi zarara to a taka fahimta waye matashi? matashin da ya kamata ya rike mulki a shugaban kasar najeriya ni a cancanta na mai shekara saba'in ma ya irin shugaban kasa muhammad buhari <laughs> shekara saba'in na cikin matasa tsakaninka da allah malam idi eh to a ƙasar abin da matasan mun gudan mulki mun gani mulki ne bamu da adanci. ba tsoron Allah amma mai shekara tamanin nan saba'in nan yana ga ya fi da Allah ya fi tsoron Allah ma ya fi ni a wajena. E yawa malam edito ya kake ganin matashi zai zai gyara wannan bayani da kai da kace eh, matashi kamar bai da tsoron Allah bai da ya matashi zai yi ya gyara har a yadda da shi a rika bashi eh, babban mukami kamar shugaban kasa. sai addu'a kuma sannan kuma dai yanzu matashin an bashi shugabancin kasa nan yana hanga ya gina gida mai kyau da da da ya kai kasan waje ya aure mata mai kyau ya yi gidaje masu kyau kyau ya yi abin da ya yi dinga albazaranci ko ba gaba ne amma yin tijo nan ni irin tsire ni a waje na fa ni yanzu da shekara talatin da takwas zuwa duniya amma na fi so mai shekara saba'in ya fi mini irin su vice president su shugaban kasa To, mun gode sosai Malam Idi yanzu za mu je jihar Sokoto. Salamu alaikum ake magana. Wa alaikum salam ana kuna magana da injiniya tukur lambe yabo. To inji. mulki ta yabo daga eh, jihar Sokoto Najeriya. To injiniya tukur kaji Abdurrahman kaji kuma Malam Idi bayanan da suka yi game da matasa kaiwa a a ta fahimta waye matashi. To ta fahimta matashi da bakin shekara talatin ya yi ƙasa. To. Hello? Wannan shi ne ta fahimta. Mm, Yawwa, to kamar yanzu wannan uh, eh, magancece ku ce da ake game da kamar gwamnatin Najeriya matasa na ganin cewa su suka taimaka sun je sun kada ƙuri'a amma kamar ba a basu wakilcin da ya dace ba a cikin wannan gwamnatin. Me za ka ce? Na'am. To gaskiya ya kamata a ce an duba an sawo matasa cikin wagga ta gwamnati saboda sun taka muhimmiyar rawa wajen kahuwarta ko kuma samun nasararta. Amma ka ji bayanin da idi ya nuna cewa matashi wa idan aka bashi wani mukami ya hi damuwa da kanshi fiye da yadda ya damu da ƙasa, kamar ya hi damuwa ya gina kanshi da ya gina ƙasa. To gaskiya wannan a ta fahimta kuskure ne ya kamata mu sa kishin ƙasanmu da kan kishinmu Eh, saboda bayan mu wuce za mu ba bayan mu za mu bar yara da 'ya'ya da wa dawa yana da kyau su zo su iske turba mun shirya turba ta gari hmm. wadda za su unhana da ita to mun gode sosai injiniya yanzu ga dukkan alamu mun samu kira daga katsina salamu alaikum katsina ko? alaikum salam yawa wake magana daga katsina barka dai ina wuni wake magana eh, alhamdulillah lafiya lau suna na dahir sani daga ɗan dagoro jihar katsina to malam dahir sani muna maka barka da zuwa wannan dandali namu na tattaunawa yawa to malam dahir a taka fahimta waye matashi to a tawo fahimta ni dai ina ganin matashi shine wanda yake da shekaru talatin da biyar har zuwa arba'in da biyar zuwa hamsin daga nan ina ganin shi dai ne matashi wanda za a ce shi ne matashi cikin jama'a. Mm. Yawa to kana ganin wannan cece kuce da ake yi da cacar baki da ake ta yi game da rashin game da yadda matasan Najeriya ke ganin ba a basu wakilci ba kana ganin daidai ne ko kuma ba daidai ba ne? domin allah a yanzu a halin da najeriya take ciki ni ina ganin duk wani wakilcin da shugaban kasa muhammadu buhari zai tantance mutum da kanshi har ya bada ga majalisa cewa ta kara diba mace ta tantance to ina ganin in dai ba ko an sa son zuciya ba ko mutum yana da so zuciya game da wani gaskiyar magana wannan mutane sun yi ko da babu matasa a ciki mu matasa a kalubalen mu shine mu tsaya mu kalli wa'annan mutanen su zame mana ishara da izina ya zanto cewa su muke kallo abin da suka saboda mun san mu muna da yakini kan cewa ba zai dauko mutumin banza ya sanya shi ba ko da mutum yana da wani tabo to insha Allah ganin wanda ke shugaban shi ya sa shi aiki ba zai sa ya kauce mu hanya ba da yadda Allah muna sa ran za su tsaya su abin kirki wanda mu za ta ci gaba mu ma mu ci gaba to mun gode sosai malam Dahir Sani daga Katsina yanzu ga kiranmu na karshe daga Bauchi salamu alaikum ake magana Wa alaikum salam Usaini Kaura ne daga Bauchi. To malam To malam Usaini Kaura muna jin ka. Me za ka ce a fahimta ka waye matashi? Yau ni dai a fahimta na matashi shine gaskiya ya kai shekara talatin indiya a kasan mu Najeriya. shekara talatin shine mm. matashi to kana mm. ganin yawa kamar bayanan da muka samu wasu sun nuna cewa gaskiya bai kamata a ba matashi wani babban mukami ba saboda kamar yadda suka ce ya damu ne ya shiga gida mai kyau ya sayi mota mai kyau ya auri mace mai kyau ba ruwan shi da ƙasa da ci gaban ƙasa a gaskiya ba haka bane kamar yadda dai wani suke faɗan amma kuma idan matashi aka ba shi minista a Najeriya gaskiya yana ga inda aka tare da shi shi ke aikin matasa. To mun gode sosai Malam Usaini Kaura daga Bauchi da kuma wannan kira za mu rihe wannan dandali namu na daukan waya sai kuma mako mai zuwa da izinin Allah amma har yanzu dai muna tare da ku. A fatiya aka yi na kwana. lafiya kalau bili'o. Ina za ki haka? Daga rafi na kina ebo ruwa ina sauri na kai gida zan wuce makaranta. Ya yi kyau. Ye. Hakika. Check this out. One, two, three, four. Gaye ya hannu ya shiga har gaye ba shi da ko sisi. Banda ko adini na je siyan tubani duk garin garin duka babu ya cike ni gwacha nake a bani tubani in na mai tibanin ta ce kuma can zauna sai na ce to baba mai tibani baba mai tibanin tana da yar budurwa kyakkyawa doguwa ta gama makaranta sai na ce budurwa mai komin nawa sai ta ce dakata dakata yanzu za a kwashe yanzu za a tsame a baka kanka bushe na ce to anan na kama west sai ta ce a sa yaji sai kwanace yes amma faɗan kaɗan fakar ya ɓata test bacin na lashe na ce amshi kudin ki sai ta ce ka bar shi sai na ji wani nishi a zuciya ta dan ban da ko sisi take na uwarta sai ta mike masaurare laihin daɗi karewa iyakacin shirin namu kenan a yau sai kuma ranar litinin da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da Daniel Brown wanda kenan yake ta tika rawa da kuna iya ganin shi masaurare rawa yake wannan kiɗi da kuma <laughs> injiniyan mu Mr. Vasco ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata a yi ƙarshen mako lami lahiya. ce bani lafiya sai kwata ce dan nan na magiya a takinan salima din fa sai ta ce iya da ma kin kin fice rigima sai na ce salima This program has come to you from the Voice of America, Washington.